Rusha tara da haihuwa shine wanda rundunar 'yan sandan jihar Kano ke zargin da ɗirkawa 'yar uwarsa ciki mai suna Amina Bala mai shekara sha tara da haihuwa a yankin karamar hukumar Tufa. Sannan ya kai ta wajen wani mai suna Cidera Ugu don ya yi masa alluran zubar da cikin. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine ya gabatar da wanda ake zargi yana mai karawa da cewa. Akwai waɗansu rahotanni da muka samu akan cewa wani likitan boge yawa wata matashiya allura ta zubar da ciki wanda kuma bayan mata allura ta kamu da rashin lafiya hakan kuma ya sanadiyar wato mutuwarta. Wannan ce sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel ya ba da umarni domin a gudanar da binciken kwakwaf akan wannan lamari wanda kuma bincike kai mu ga kamuwa mutane guda biyu wannan matashin na farko wanda ake zargin cewa da shi aka hada baki budurwarsa ce kafin ta rasu wannan kuma shine wanda ya je ya mata allura sannan kuma ya bata magani wanda ta haɗu da rashin lafiya sannan kuma dalilin kan aka rasa ta Shi ma wanda ake zargi Ukasha Muhammad ya yi bayani filla-filla kan yanda lamarin ya faru har ta kai ga mutuwar Amina Bala. Bayan dai mun kai ta an yi mata allurar ne sati uku da yi mata allurar shine ta Allah ya mata rasuwa. waye mata allura a suna kidera bayan allura me bata wani kwayoyi ne guda biyu su ta hadiya ta hadiya eh. to me yasa aka yi mata allura da wannan kwayoyin wallahi ita ce take saboda kuɗin da mata bayar aka cika mata aka je aka mata na menene da menene kawai dai na zubar da jiki ne take a samu mata ciki da ita eh, waye mata cace wai ni ne na cace ni ne to waye kai ta wurin cidera ni ta zo ta samu take raka ta a gaban ka aka yi alluran da kuma ba da maganin Eh. wani irin wani kalan magani ne a ni ban san wani kala bane kawai diya bata ne ta hadiya ne mata allura shi kenan shi wannan likita ne eh tamin ne dai shi sun da ba dan area mu bane ba ni ban san shi ma a nasa sai ya zo ya ɗauko naira dubu biyu ya bani ya ce gashi a jiya siyo maganin sai na je na siyo magani da shi sai ya kira ni a waya tambaye ni na siyo maganin na ce masa na siyo sai ya ce to sai ya ɗauko yarinyan ya kawo ta wajajen karfe bakwai zuwa karfe takwas sai ya ce min yanzu ya za a yi sai na ɗauko vitamin C da alluran paracetamol na mata sai ya kira ni ya ce maganin da na bawa yarinyan fa bai aiki ba shi shine nake ce masa na ce ka aure yarinyan ka ce ba za ka aure ta ba daga nan kuma sai ya zamto bana jin abin da yake faɗa a waya na kashe waya na allura guda ɗaya na mata kuma yanzu sai suka zo suka ce min yarinya wai ta mutu daga karshe kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano ya ce da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu karshen rahoton kenan khadija zelani duniya zaman 'yan marna ba zan aura ma 'yata dan iska irin ka ba faru rayuwar da muke yin nan fa ba daidai bane kai karan kanka ka sani wallahi idan wani ya je inda kake wannan magana ya je inda kake kuma shi abin nan sai ya dauka wani shaye-shaye ne iya yar wiwin nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha wallahi in ban aure shi ba mutuwa zan yi baki da hankali ne wani irin mutuwa kike kira ma kanki mutuwa saboda ɗa namiji ko what no kin gane islam ni kin gannan ba wai na kira ki don wani abu bane kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu abin da yasa na kira ki amma faruk ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne ni gaba ɗayan ka zo irin ni wa'azi wa'azin da kake nane ni gaba ɗaya ba na so kamar ha ba kai kuwa kai ka ce dole sai da mu ya soya zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure Tunda kai ba za ka iya juyawa ba, shine ni na canza na da irin rayuwanka. This is madness abinda yake shirin aikatawa ba daidai bane.